tanar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatin fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin gaba da ke bayani akan wankan gawa inda muka karanta wani hadisi mai romo da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ambata da cewa duk mutumin da ya magawa wanka ya rufe asirin da ya gani ko ya ji to Allah maɗaukin sarki zai mai gafara so arba'in to kun ga wannan ba ƙaramin alheri ba ne kenan duk mutumin da zai magawa wanka to fai tattali cewa yana wannan aiki ne saboda Allah karka sake ka yi aikin da ake neman lahira da shi don ka nufaci duniya za ka yi asara wacce baka taɓa yin irinta ba yanzu kai wani irin mai laifi ne da za ka yi laifi ɗai-ɗai-ɗai har arba'in kuma kai wani irin mutum ne da za ka yi zunubi da sai an tabbatar da kai ɗan wuta ne har so arba'in to amma ƙaddara hakan ya faru to kaji za a gafarta ma baki ɗaya shi sa duk abin da za mu yi mai don Allah to mala ya ɗauko mana bayani don gani da duk aikin da kai saboda Allah Allah zai karɓa kuma zai ma sakamako a kan shi duk aikin da ka ba don Allah ba to ka yi wahala sannan kuma ranar kiyama sai ka ansa tambayoyi masu tsanani a gaban Allah Allah ka raba mu da yin aiki ba don kai ba Malam ya ce mutumin da yake yin aiki wanda turidu ajaran wa zikiran inda nas mala ya ce mutum ya taɗi wanda ya zo yana yin aiki don neman wani sakamako ko ya fice ya samu ambato da ɗaukaka cikin mutane tume yin aiki don wannan wannan bai rabauta ba lashe alaka mala ya ce kai da kake yin aiki don wannan to ka sani ka da komi domin inna allaha agnal agniya Allah madaukin sarki shine mafi wadatan wadatattu ani shirki dangane da duk wani irin shirka da kishiya da zaka iya sa ma Allah to Allah ya wadatu da wannan shirka naka man amila amalan mutumin da duk ya kuskure aiki ashraka fihi ghairi a cikin wannan aikin sai ya shigo da wani cikin aikin Allah ya ce taraktuhu wa shirka hoto da shi mutumin da ya shirka da aikin da ya yi da Allah ya watsi da su bai su, Allah ya bar ma wancan idan ka yi sallah don Allah amma zuciyanka wani ya gani ya ce kaiwa ne ya iya sallah jiyan da yake tsayuwa jiyan da ya miƙe ƙafafu diyan da ya runguma hannu diyan da ya kaza ba na kayi ne don a ambaci haka to yanzu ka ja ma kanka mata aikin da kai Allah madaukin sarki ya watsi da shi baya su ka saka kanka cikin haɗari sannan kai da kanka Allah madaukin sarki bai san ka duk wanda ya fahimci wannan shi yasa duk aikin da za ka yi Allah ka nemi yardan Allah a kan shi kuma aiki yana zama don Allah ne in ya zama mabda'in shi dama Allah aka nufa kuma gayar ma Allah maɗaukin sarki ce matukanta amma in ya zama akwai saɓanin wannan to ɗan adam ya taɓe Allah ka kare ka kiyaye mu aikin gadu aikin gari shine aikin banza Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi mala ya ce wallafzu fi sahihi muslim lafazin yana cikin sahihu muslim min hadisi abi huraira a hadisin da abu huraira ya ruwaito wa fi riwayat ibn maja a cikin ruwayan ibnu maja ya ce wa ana minhu bare mutumin da duk yake aikin da ake neman lahira da shi amma kuma yana yi domin nufin duniya don ya birge kanshi ko ya birge wani shi ko ya ɓata ma wani to wannan duk ya yi aiki ba don Allah ba to shi ake gaya ma cewa Allah madaukin sarki ya barranta ba shi ba ka ba ka ba Allah wannan shine asalin aikin banza na barko ka wahala ka wahalar da zuciyanka ka wahala ka wahalar da gabanka amma Allah madaukin sarki a lokaci guda ya ce da kai da wofi ɗaya ne kuna gane wannan shi yasa ba abu mai wahala irin ninya kuma kai kokari kai fada da zuciyanka domin ka dace da abin da yake shine Allah ke so sai ce wa huwa lillazi asharaka shi wannan mutumin da Allah ya ce ba ruwan shi da shi to ya bar ma wanda kake yin aikin da shi to ko ka wahala shi yasa duk mutumin da zai yi aikin Allah to ya zama Allah madaukin sarki ne kaɗai cikin aikin kar ka sake wani tunani ko wata zuciya ta jaka wajen ka yi aikin lahira domin nufin duniya ko faranta ma wani ko bakanta ma wasu in kai da wannan manufa to ka taɓe ka ji haɗarin da ka shiga wannan hadisai guda biyu sun isa su ja kunnun duk mutumin da yake yin aiki domin wani Allah Allah ya gane cewa ya wahala Allah ya sauwaka wannan hadisi akhrajahu ibn majah fi kitab az-zuhud ibn maja ne ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan zuhudu babin riya wa sum'a a ƙarƙashin babin riya da kuma sum'a riya ita ce ke aiki don a gani ganin ido sum'a shine a jiyo labarinka don kunni ya ji ambatanka to wannan gaba ɗayansu ga duk wanda ya aiki don haka to mutum ya shiga uku ya fitar da hadisin a jiz'i na biyu a lamba hadisi na dubu hudu da dari biyu da biyu wa ahmad fi musnadihi al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a jiz'i na biyu a shafi na dari uku da ɗaya da shafi na dari hudu da talatin da biyar wasa hahul albani fi sahihil jami'a fadilatul allamatul muhaddisul albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi sahihul jami' a lamba hadisi na dubu hudu da ɗari uku da sha uku ya'ani mala yace kai abin nufi fa don wani sai an mai gwari-gwari yake fahimtar saƙon da ake son a iyar mai rajulun ja a yi tsalle misali mutum ne ya zo zai yi sallah au ya haɗurun majalis ilmin ko yana halattar majalisin ilimi kai ya tasidul ajar domin ya samu wani sakamako ko ya samu yabo ko ya samu karɓuwa ko ya samu wani matsayi an ya ƙola linnasi ne. don mutane a rika ce masu ko ya rika ce wa mutane kuna gani na din nan inna ni talib ilimin ai mu ne ɗaliban ilimi mun gano wannan da ke ku mu ne kaza mu ne kaza yana yi saboda tunƙaho da alfahari da jiji da kai da nuna ita to wannan yana yin aiki ne ba don Allah ba saboda ita wannan harka na sallah ko halattar majalisin ilimi kowane iri ne aiki ne da bawa yake domin dacewa da yardan Allah to in kana yi da wata manufa ba ta Allah ba to mutum ya riga ya shiga uku ya lalace Allah ya kiyaye au shehun yuridu an yi laho ko kuma malami ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yi mai baiwa ya yi karatu har ya zauna majalisin karantar da ilimi amma yana yi ne don ɗalibai da sauran jahilai su rika ce mai alimun aiwa na masani ne ai yana da ilimi babban shehi ne wai wai wai kuna fahimtar wannan da kyau ku don shi ma saka cikin jerin giyan malamai masana to duk wanda yake da wannan manufa to wannan mutumi ya hallaka haza la ajara lahu inda lahi fil akhirah wannan mutum bai da lada kwata-kwata a wajen Allah a lahira na اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأهوال Mala ya ce, “Ya Allah ka azurta mu gaskiya wajen ikhlasi da magana da aiki da yanayin gudanarwar mu baki ɗaya. Wala taj'al lish-shaytani fi aqwalina wa ahwalina wa a'malina hazzan. Ya Allah kar ka sanya shi shedan yana da kaso a cikin maganganunmu ko yanayin gudanarwanmu ko kuma ayyukanmu wala nasiban ko yana da wani abin da zai tinƙaho da shi cewa ya ɗiba daga gare mu ya kabiru ya muta'al ya Allah babba wanda kake da rinjaye da kafi ƙarfin kowa Allah karkasa shi ɗan ya rabauta da duk wani abin da yake daga gare mu ne Allah ka sa mu dace malam ya ce anniyatu khatiratun jiddan kun ganin ya to al'amari ne mai cike da haɗari kada ya amalar rajulu amalan aziman jiddan mutum zai zo yana aikata aiki mai girman daraja matuƙa wa huwa inda Allahi haƙirun sai a waye gari da shi da aikin nashi abun banza ne a wajen Allah. domin daga lokacin da Allah madaukin sarki ya watsi da kai ya ce bai son ka kuma ya watsi da aikin naka ya ce bai son shi to shi kenan kai wulakantacce kake haka ma aikin naka wa qad ya ar-rajulu amalan haƙiran zai yiwu mutum ya zo yana yin aikin da bai ta kara karya ba fi a'ayunin nas a wajen mutane suna ganin wannan aikin shirmen sharan masallaci da tabarmi gyara wajen alola zuba ruwa a buta kula da kaza wannan ai mutane suna gani haƙirun min haƙa'ir al'amal wulaƙantacce cikin wulaƙantattun ayyuka ai ba wanda zai wannan ai kaza ai kaza wa huwa inda Allahi azim sai a waye gari aikin babba ne a wajen Allah kuma mai yin aikin mutum ne mai daraja da mutunci a wajen Allah ya ishe ku dai a zamanin annabi wata baiwar Allah aikin kula da masallaci ta ma gaba ta rasu sabe suka ɗan kutukutu suka je suka binne ta cikin dare annabi ya tambaya da safe cewa ina wanci aka ce ai ta rasu ai kaza ai kaza to me yasa ba ku gaya min ba suka ce ya rasulullah ai mun ga dare yayi ne muna gudun muta da kai cikin dare a irin wannan lokaci annabi sai ba su uzuri sai ɗibe su sai aka tafi makabartan annabi ya mata sallah a kabarinta Allah ya haska wa ma duk wanda ke kwance a kabar makabartan nan kabarin shi albarkacin sallan manzon Allah kan ake aikin da take ba bakin komi yake ba ashe aiki ne babba mai daraja kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa jama'ar annabi kowa ya dage wajen yin aiki mai kyau sannan kuma aiki bai zama mai kyau sai wanda ya zama khalisan liwajhillah an nufi fuskan Allah ne kaɗai da wannan aikin Allah ka karɓi ibadunmu Mala ya ce fallazi ya alamun ni wasir kaga wanda ya san sirri da ninyoyin mutane wa akhfa kuma ya san abubuwan da mutane suke ɓoyewa shi ya san ninya shi ya san fai da ɓoye ya san ababen da ka saka ya ma idanun mutane huwa rabbul ardi was samawat wannan shine ubangijin sammai da kasai to Allahumma rzuqna sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal ya Allah ka azurta mu kyakkyawan ikhlasi wajen aiki da magana yanzu da abin da muke ai abin da muke bayyana mutane muna ne dan Allah ko Allah shi yasa abin da ke ranmu duk wanda yake da wata manufa ai gashi ga Allah nan shi yasa mala a nan waje abin da yake so yana son ya haɗa ka da ka ne cewa ka san fa abin da kake yi in don Allah kake yi marmaza ka ci gaba Allah madaukin sarki yana ji da gani kuma zai saka ma in ko abin da kake ba don Allah kake ba don burge wasu ne ko burge kanka ko faranta ma ko bakanta ma wasu Allah ka yi a hankali kai marmaza ka gyara niyya kuma abin da kake na banza wanda ba daidai ba wanda mummunan niyya ya shiga cikin wannan abu ko Allah kai maza ka bar shi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko duk mutumin da ya kyautata niyya yi aiki don Allah to Allah sai ya faranta ran shi duniya da lahira Allah ka faranta ran mu duniya da lahira wa aidan bala yace har ila yau yustahabbu liman ghassala almayyit an yaghtasila an so ga duk mutumin da zai magawa wanka an so ga duk mutumin da ya wa gawa wanka to shi ma yi wanka laisa ala sabilil wujub amma yin wannan wankan da kai za ka je ka yi kai ko ke da kuka yi mamaci wanka to wankan fa ba wajibi ba ne da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da yake cewa man ghassala mayyitan falyaghtasil duk mutumin da ya mamaci wanka to lalle shi ma yi wanka wa man hamalahu annabi ya ce duk wanda ya ɗau gawa fali ya tawadda to shi kuma wanne ya sake alula ko da faɗan bayayye ne niyan nan da ake yi ne ne ɗan baka ɗan tallaba wancan ma ɗan tallaba kuka yi kuka je makabarta kuka dato ka sake alula wannan sake alulan mustahabbi ne mun gane wannan da kyau hatta a miko ma gawa ka karɓa ka miƙa a sa a cikin kabari shi ma an kada za ka sake alola kuna gane wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi mala ce akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babun fil gusli man ghassala al a ƙarƙashin babin da ke bayani akan cewa shari'a ta ɗaura wa mutumin da diye magawa wanka to shi ma yi wanka ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da biyu wa Tirmiri al'imamu Tirmiri ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja a filin ghusli man ghassala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin da mutum zai ɗauka yi wanka sakamakon yi magawa wanka a jiz'i na uku lamban hadisi na ɗari tara da casa'in da uku wa ahmad al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a cikin kitabul musnad a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da shafi na ɗari uku ɗari hudu da talatin da uku wabin hibban fi sahihihi ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi a sahih a mujalladi na biyu lamba hadisi na ɗari biyu da talatin da biyu وقال Albani: فضيلة الألامة المحدث الألباني ya ce fi irwa'il galil a cikin littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadithu manarus sabil a lamba hadisi na ɗari da arba'in da hudu ya ce isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa ahmad al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi min turuƙin ta hanyoyi daban-daban an abi huraira daga saidina abu huraira wa ba'adu turuqihi hasan wasu daga cikin waɗannan hanyoyi an ruwaito su ta hanyar ruwaya ne kyawawa wa ba'aduhu sahihun wasu daga cikinsu kuma ingantattu ne ala sharti muslimin sun inganta a bisa sharaɗin al'imamu muslim kama ƙalal albaniyu rahimahullahu ta'ala kamar yadda al'imamul albani Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Kala Shekul albani, Malam albani ya ce, wa ƙada sahal hadis Ibn al-Qattan, Ibn al-Qattan ya inganta wannan hadisi, waka zabin hazmin fil muhalla, haka Ibn hazmin a cikin littafin al-muhalla bil asar ya inganta wannan hadisi. وكذلك الحافظ بن حجر في تلحيث الحبير هكا ببن مالمي الحافظ ابن حجر a cikin kitabu تلحيث الحبير ya inganta wannan hadisi. Sun maƙala. sannan sai ce aswa'u a hawalihi an ya kuna hasanan kai duk yadda aka yi aka komo mafi munin mahalin da hadisin za ka iya aje shi shine ka ce hadisi ne hasan fa ya ƙoli shaykh nasir Shekh Nasiru al-albani hadisu hadisi suna sunna yace wa zahirul amr zahirin al'amari ya fi wujub wannan wanka yana fa'idantar da wajabci ne wa illam na ƙulbihi ko da yake ba mu ba da fatawa cewa wajibin ba ne, amma zahirin hadisin ya yi amfani da umarni ne falliyar tafil fi'il amrin lalle yi wanka wa kada waradat qara'in tusaddiqu hazal amr mala ce an ruwaito dalilai masu yawa da suke goyon bayan wannan umarni Minal alwujuh ta fuskoki da dama mun gane wannan da kyau ko mala ya ce wa kad warada qara'in tusaddiqu hadha al-amr min al-wujub ya ce mun arwaito hanyoyi da dama waɗanda suke sassauta wancan wajabcin ilan nadabi zuwa cewa mustahabbi ne min baini hazil qara'in daga ciki ga su waɗanda suke sassauta wancan umarni daga wajabci zuwa ga mustahabbanci أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وقال الحاكم مالك كما يندي أرواية حاكم أشكم مستدرك أحاديث ابن عباس حاكم يشي صحيح على شرط البخاري wannan hadisi da za mu kawo ya inganta a bisa sharaɗin al'imamul bukhari wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya mara mai baya akan haka bal wa al-hafiz ibn hajarin fi talhis al-habir ibn hajar ya faɗi a cikin talhis al-habir hasan al-isnad yace wannan hadisi yana da kyakkyawan isnadi qala sallallahu alaihi wa sallama annabi yace laysa alaikum fi ghasl mayyitikum ghaslun ba wajibi ba ne wajen wanki mamacinku in kun yi sai kun yi wanka iza ghasaltumuhu duk sanda kuka yi magawa wanka fa inna mayyitakum na bi najasin ce domin mamacinku ai ba najasa ne. fa hasbukum an taghsilu kum. ya ishe ku ko da hannuwa kaɗai kuka wanke to ya yayi hazihi tun. mala ya ce wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da za su juyar da wannan ruwaya daga wajabci zuwa ga mustahabbanci mala ya ce al'imamu hakim ya fitar da ita a jiz'in farko shafi na ɗari uku da tamanin da shida wa ƙalar hakim haza hadisun sahihun ala sharɗil bukhari wa wafaƙahu zahabi فالأمر الأول على سبيل الندب والاستهسان to kenan sai ya zama umarnin farko da aka yi da ya zo da siga na wajarci sai a fahimce shi da cewa umarni ne na mustahabbanci da in kayi wankan to ko a ce ka kyauta walaisa ala sabilil wujub yin wannan wankan ba zai taba zama wajibi ba wali qauli ibn umar radiyallahu anhu qala mala yace har ila yau dangane da maganar Ibn umar Allah ya kara masa yadda yace kunna nughassilul mayyit mun kasance muna yin wankan gawa faminna mai yartasil daga cikin akwai wanda zai yi wanka wa minna man la yartasil cikin akwai wanda ba sa yin wankan al'amru fihi si'a malam yace wannan al'amari akwai sa'atun yalwa ko kai wanka ko kai alula ko ka wanke hannayenka duk wanda kai yayi wal asaru an ibn umar wannan asari da muka ji daga abdullahi dan umar rawahu dara kutni wal khatib fi tarihihi al imam dara kutni da al imam al khatib a cikin littafin shi na at su suka ruwaito shi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce kama qala al hafiz ibn hajar kamar yadda babban malami al hafiz ibn hajar ya ambata وأشار إذا لا ذلك أيضا الإمام أحمد هكا الإمام أحمد يا إشارة أكن هكا رحمهم الله الجميع الله مروكين سركي يجيك أنس باكي لينسو وأما الشهيد في المعركة to bayan da mala ya gama mana waɗannan bayanai baki ɗayansu wanda ya kyauta ya kamata dukkanin wani musulmi ya san su kuma ya saka su a cikin aiki to sai mala ya ɗauko sabuwar zance kuma sai ce to amma fa ka ga shahidi wanda ya mutu a fagen gwagwarmaya da fafatawa a filin jihadi fala yughassilu walau mata ya ce ba za a mai wanka ba ko da janaba ya mutu zama shahada ba karamar amari ne. idan mutum ya yi mutuwan shahada a filin fama banda wanda fa aka ce an ba shi darajar shahada ka sa ko wanda aka shi darajar shahada shi ba shahidi ba ne. wanda annoba ta kashe shi da wanda gini ya faɗo ma da wanda ya mutu a ruwa da wanda gobara ta cinye da wanda ya mutu da cutar tuberculosis da matan ta mutu wajen naƙuda da sauransu wanda annabi ya lissafa duk wanda ya mutu ɗayan waɗannan muddin yana da janaba to fa shi sai an mai wanka na janaba da kuma wankan gawa amma shahidi yanda ba a mai wankan gawa haka in ya mutu da janaba ba za a yi mai wanka ba haka za a bar shi mun gano wannan da kyau ko za mu ji masu mashi wankan malam ya ce wala yuhtajju ala haza bi hanzala malin ya ce wala yuhtajju ala haza bi hanzala ya ce ba za a kafa hujja da wannan da abin da ya faru da hanzalatu ba wala bi hamza ko kuma hamza fi ba'adin riwaya, fa innal ladhi ghassala hamza ibn al-muttalib wa hanzala humul mala'ika domin waɗanda suka yi ma hamza da hanzala wanka mala'iku ne mun gano wannan da kyau ko wa hazihi karamatun minallahi li hamza wa li hanzala wannan karama ne Allah ya ma hamza kun gano wannan da kyau ku da suka mutu annabi ya ce ga sunan baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa ana mai wanka wasu malamai suka ce matan aljanna ne suka zo suka yi mashi wanka amma malai ce mala'iku ne ka ba Allah bin Allah ka ya kai ga wai har mala'iku ne za su yi maka wanka kai amma Allah ka more mun gano wannan da kyau ko ka bi Allah biyayyan ta kai geji a ce mala'iku za su yi ma wanka Allah ka gode ma Allah wannan ya nuna cewa kana da sidikul yake wallahi da gaske kake yi biyayyanka ga Allah biyayya ce ta gaskiya Allah kai mai da'a ne muna gane wannan da ke ko Allah ka sa abin da muke don kai muke yi to shine sai yake cewa walakin haza lam yalzimin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabahu an yughassalu shuhada wannan bai lazimci annabi da sahabbai ba a ce wai lalle shahidi in ya mutu sai sun mai wanka sallallahu alaihi صلى wa sallama kama وسلم كما في صحيح Bukhari saboda maganan annabi da ya zo cikin al bukhari وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da wasunsu annabi ya ce kamar yadda jabiru ya ruwaito idfanuhum fi dima'ihim su shahidai ku binne su da jinainansu a jikinsu mun gano wannan da kyau ku haka annabi ya faɗa wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabul janaiz babu salati ala shahidi a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yi ma shahidi wanka a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu fi shahidi yugsalo a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yi ma shahidi wanka a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da talatin da shida wanne sa'iyu fi kitabil jana'iz haka al'imamun nasa'i ya fitar da wannan a kitabul jana'iz babu tarki salati alaihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba a yi ma mutumin da ya mutu a wajen eh, jihadi sallah ba a mai wanka mun gano wannan da kyau ko barin shi ake haka kawai a je a binne shi da kayan jikin shi ba da yadda ya budu-budu in ma za a sa mai likafa ne sai dai a lullube shi a jikin kayan kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wannan sa'i fi kitabil janaiz babu tarki salati ala shahidi a mujalladi na hudu a lamban hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da hudu wabnu maja fi kitabil jana'iz da ibn maja a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja fi salati ala shahidi wa dafnihim ƙarƙashin babin da ke bayani akan yi ma a shahidi sallah da kuma binne shi a mujalladin farko a lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sha biyar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Haza ƙalahu yau Uhud, annabi ya faɗi wancan maganan cewa abin na shahidai a cikin jininsu ne a ranar Uhud. Walam ya amur bi ghasalihim annabi bai yi umarni da yi masu wanka ba. Mun gano wannan da kyau ko? Haka haka ja ka binne. Su duk wanda ya mutuwan shahada irin wannan ba a binciken yana da janaba ɗaya da janaba waye mutu waye rai haka za a ji a binne shi waɗannan ahalul lahi ne wa safwatul mala da dama da Allah ne waɗannan kuna gane wannan da kyau ku to shine sai yake cewa annabi yace ana shahidun ala haula ni ne shahidi mai shaida akan waɗannan ma'ana aka je lahira in Allah ya tambaye su to su shiru su nuna ni mun gano wannan da kyau ko lafuhum fi dima'ihim annabi ya ce ku lullube cikin jininsu ni ne shaidansu wajen Allah ranar kiyama jama wannan girmamawa ne da man kaba ce ba ‘yan karama ba annabi ya ce shi ne shaidanka wannan darajar ta kai fa iza jama'a mu yi aiki don Allah wallahi mu tsayi mu zama bayan Allah na gari yanzu waɗannan da suka ba Allah yau suna ina to balantana kai in baka bi Allah ba haka watan wata rana zaka waye gare ka zama nasiyan manasiya Allah ka zama tarihi Allah madaukin sarki ka karɓe mu a matsayin masu biyayya gare ka mala ya ce a saubin lazi kutila fihi yudufanu fihi tufafin da aka kashe mamaci a jiki to a jiki yake binne shi kun gano wannan fa innahu laysa jarihun yujrahu fillah babu wani rauni da za a ji wa mutum saboda Allah haza qaidun la budda min wannan ƙaidi ne da lalle a yi ma mutane shin raunin da aka yi ma don wa aka yi ma mala yake cewa wa ya jira hujjarihu fi sabili ƙaumiyya za a iya ji wa mutum rauni ta dalilin ƙabilanci auwatsaniya ko gwagwarmayan kare ƙasa au zi'ama ko kuma yana ƙoƙarin gwagwarmayan kare wani oga kwata-kwata ko wata jam'iyya ko hayaniya daga cikin hayaniyoyin abubuwan gari da ake yi au shuhura ko ko mutum ya je faɗan neman suna neman ɗaukaka wani kwakwaɗa mai mari ya fasa mai hanci a banza a wofi au mal ko kuma rigimar neman kuɗi yawa mun gane wannan da kyau ana yi ko ba yi kawai ka je bangar siyasa wani ya kwala ma gora ana yi ko ba yi a kashe mutum a wajen gwagwarmaya wai dama in aka make ka aka kashe ka za a ba babanka ya zama shine sanata ka gada shi kenan ka nemo ma gidan kuɗi amma aikin banza aikin gadu ka je katon banza ya falla ma tsara jini ya zuba a banza ka je lahira Allah ya ce ina jini shi jama'a wai jini in ya ƙare a jikin ɗan adam jama'a ana yin wani ba na Allah ya ɗi ba a samun mutum ba Allah inda za gane ka hankali da jini karka ka yadda ka zubar da na wani kuma kai karka ka yadda jinin ka yi zube a banza wallahi jini matsala ne duk wanda ya sake ya zubar ma wani ya shiga uku ko da ko wajen yankan kumba ka ganganci ka yanke musulmi Allah ka jefa rayuwanka cikin haɗari ballantana ka kashe mutum kai kuma ballantana ka je kai kanka a banza ku ne yan gani kashe nun wani a iska ba addini ba ka je a kashe ka to ka je lahira ka ce ma Allah ne wai jama'a kuna gano wannan Allah kowa ya hankali duk wannan tsara da suka da ake kubari duk wannan rikici da ake wajen hawan doshi wajen hawan bariki wajen hawan waye duk kubari rikicin unguwa kaza da unguwa kaza ku ji tsoron Allah kubari ka sa rayuwanka a fitina ka je lahira ka ƙare cikin fitina to riban da ka samu kun gano wannan yanzu gashi an kusan kaɗa kugen siyasa mafi haɗari yanzu kowa na nan yana daddafe 'yan daba da zai ɗiba wanda idan ka je ka tambayi wannan da kuke za kuna wallahi tallahi sai kai kana iskancin banza sakarai ka tambayi nawa yake biya ma 'ya'yan shi duk tam a nursery da firamare da waɗanda suke sakandare kar ka tambayi wanda suke jami'a fa za ka ji wannan kuɗin ya ishi ku duka tijali a wata hudu kuɗin da yake kashewa na makaranta banda abinci da sutura da kuɗin waya da kuɗin batarwa da yake ba ɗan shi ɗan noziri ko ɗan shi ɗan firamare ko ɗan shi ɗan sakandire kanka tambayi ɗan shi da ke jami'a wallahi ya isa zara'an ku jali yana can ya kai su waje mai aminci suna ƙasan waje ko suna wata makaranta mai tsada can ana kulawa da su kai kuma ubanka na can cikin wahala cikin talauci uwarka kullum ba ta bacci zillimin me za a samu a kawo masa su ci kai kuma an baka gora an baka barandami da adda an baka kwaya da wiwi ka sha kodin ka yi ɓul ka bi da kana ta rashin hankali ana gudu a mota ka faɗo ka mutu a banzan bazara kana ƙasa ba rai ba lada ba komi ka je layara Allah ya banka ka a wuta kana ɓata ma kanka lokaci kaga mutum ya kwanta a bayan mota ana gudu wasu ne 'yan banga ya fito ta saman windo ya hau sama ana layi da shi wai su suna ma wani kamfan ya kai magaci in ya kai magaci kanin ubanka ne mai zai maka jama'a mun gano wannan da ku zo ku ita cewa kun tura mota ta bar ku Allah ya sa ta taka ku dan me kai ba za ka je kai karatun ka shiga takaran ba an rubuto ne a goshinka an ce kai dan gidan matsiyata ne kai ba za ka yi takaran ba da wani dalili ne ba za ku yi ba ba farawa ake yi ba jama mun gano wannan da kyau ku ba wani dalili da zai hana ka ka je kai ma ka fito kai fasta ba wannan dalilin ko musamman wannan siyasar ma da za a yi wanda Allah madaukin sarki ya taimake ka ka iya ka iya ba ka da ko kwabo sai ka samu kujera a banza duk waɗanda suke kan ba a banza wafi suke samu ba ina fatan mun gano wannan da kyau ka daina jin tsoro yan kuɗi ne za ka samu kana adashi kana tarawa zuwa daidai lokacin yana dab kawai ka je ka pay fom kuma ka yi fosta ka liƙa ka je ka samu mutane ka zauna da su ka yi ƙoƙari ka ci primaries kawai ka zo ka zauna da mu mu ne malaman masallaci malaman islamiyya za mu gaya ma ɗalibanmu kawai zo su zaɓe ka ina fatan mun gano wannan da kyau shi kenan magana ya ƙare to amma kawai ƙiri-ƙiri sai ka ƙi kaje kana bata ma kanka lokaci to auni ban yi karatu ba waya ka kai yanzu ba za ka iya zuwa refresha ka je ka shiga ka fara ba ka ɗauka cewa za a yi tenuwa biyu ba ka tenuwa na uku za ka fito kuma waɗannan da suke cikin su waye iya turanci mai kyau a majalisar waye gaya maka turanci ake yi mun gano wannan da kyau kuma ina ruwanka da turanci mala eh na ruwanka kai kai ba za ka je we support the motion ba eh to ku kuna kallon inda kawai da kuɗi ne kawai in kuma ba a ba kuɗi ba kawai baje-baje da motion ina fata mun gano wannan da kyau ko me ake kawai ka ɗaga ka ce i support ina fatan mun bayyace ina ruwanka da wannan aikin banza in ka miƙe a majalisar za ka yi magana yanzu a majalisar ɗinkin duniya ma an yadda da hausa a matsayin yare ne za ka iya zuwa ka yi a can hausa in an gaice ka majalisar ɗinkin duniya ka ce ka yi hausa za ka yi kawai ka je ka ce barka da yamma yan majalisa ka yi jawabi kowanne ya sa a kunni shi a fassara mashi in ka je majalisar kaduna an zaɓe ka ce kai da hausa za ka yi magana duk wanda bai iya ba a nemi tafinta ya bayyana mashi to dan ne baka iya turanci baka ce ban iya ba mutane na ba wanda ya iya kuma ni ne wakilinsu ina fatan mun gano wannan da kyau su zo su zage ka a gidan rediyo ka je ka karama ba wani abu ba ne kuma yanzu a ƙasar nan ba barazana ba ce wanda zai ce bai iya turanci ba sai ka zo ka ce yaren uwa ta ce turancin da wani dalili ban iyan ba amma ni cikakken ɗan arewa ne dan kishin ƙasa na je ne na ce ba zan yi yaren turawa yaren wajen gari yaren ƙetaren ƙasa ni cikakken ɗan kishin ƙasa ne kai barazana kai waye sai gaggaba ɗaya maganin an koma ana me jaka ranar matsayin kishin ƙasa nan ko da gaske baka iya ba ne jama'a mun gano wannan da ku da gaske ko baka iya ba ne ku daina tsaya kuna ɓata ma kanku lokaci ai ta surutu ana wani hayaniya wai bai iya turanci ba duk waɗannan fitsararren matsiyatan da muka tura da suka fi kowa iya turanci wani abin arziki suka tsinana maka me ka amfana da shi kullum ana cewa roman demokaradiyya roman demokaradiyya roman banza roman wofi ina roman sai mutum ya zai baka babur wai sai ce wa ya inganta rayuwanka wai babur wai da shi ka inganta rayuwanka saboda an raina ƙoranka wannan babur fa na hawa ba wanda gashi a wasu garuruwa an soke su wallahi na je yola kawai sai na gaba ɗaya gari titiye rama-rama wallahi ban fahimta ba sai daga baya na lura fa duk tafiyan da nake ban mai mashin ba na zo jos ne ta tafiya na ga titiye rama-rama duk sun hana hawa mashin in ka je kano sai ga kowanne mutum ɗaya ne a bayan mashin ba goyo somi-somin auka ta wani sai mutum ya ce mun inganta rayuwanku mun kyautata mun yi wane ne kai babur kake hawa ka inganta rayuwanka yawa mun gano wannan da ke ko inda gaske hawa babur inganta rayuwa ne ya sauka daga mota ya riƙa hawa babur ɗin kun zama wawaye sai a layinku ana raba muku dubu goma goma ana ɗaukan ku ana baku jali na kore talauci ana ɗaukan ku da bidiyo sai ka girma ɗanka ya zama babban attajiri a ɗauko hoton ana nuna ga hoton ubanka wani katon banza shaidani yana wulaƙanta maka uba ko kuma uwarka ga ta ana ɗaukanta a bidiyo ana ba ta kyautan yadin hijabi uwarka saboda an wulaƙanta ku an mai da ku banzaye duk wanda ya maka wannan abin yana baka ka kwashe kafiri da mari ka tokari arni ka ce kai uwarka wannan yadin kake bata ko ubanka wannan tsohon mashin ɗinka ba shi ya kamata ku zama masu ‘yanci wannan kuka tura su je su abin da ake basu kenan in za su ba ku kuɗi na gaske su ba ku kuɗi na gaske ku je jihar zamfara da kebbi da sokoto ku ga irin yadda ake ba mutane kuɗi ku je neja delta ku ga yadda ake ba mutane kuɗi ku wannan an wulaƙanta ku an tozarta ku yan siyasa sun rena muku wayo sun mai da ku ƙidahumai takarkaru ‘ya'yanku a layin ana wulaƙanta su wai ana ba su tallafin ƙaro ilimi dan ka ba da tallafin ƙaro ilimi sai ka wulaƙanta mutane je ka kano ka ga abin da kwankwasiya take yi ɗan talaka talaka fuduk bai san kowa ba wanda ya san shi zai je kawai ci jarabawa kawai sai daga gan shi je singapore wai ya zama direban jirgin sama mun gano wannan da ku nan nan fa abokinmu fa ɗan garin nan ne fa da yake yana da ‘yan uwa a can yaje ɗan yi abun nan kawai aka ce ana neman mutane waɗanda za a ba su motocin haya in za ka cire girman kai za ka iya tasi ka zo wallahi je kai sunan shi kawai sai ga irin wannan crawler irin wannan kamri ɗin danemiya sabuwa full an bashi akan kuɗi kaza kuma an rage mai wasu abubuwa ya zo ya nuna man na ganshi da jan hula na ce ai har jan takalmi ma ka so ka riga sawa na ce yi maka wannan ai in yace ma ka riga sa jajayen ka kai ta sawa ya ce yan lissafa ya ce wallahi malam in zan yi aiki kaza a lokaci kaza zan biya wannan kuɗin dan me mu mutanen mu ba za su yi mana wannan abun ba kuna fahimtar wannan mu muna kunyan ma faɗin waɗannan abubuwan da muke faɗi wallahi ba masu amma tun da gaskiya ne dole mu faɗa an yi muma muna fatan muma a yi mana amma yanzu nan nan ne fa aka samu shugaban ƙasa ne dala dubu goma goma fi suka rude nawa ne dala dubu goma naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne fa fi suka gigice a san da yake fastoci suna hawa jiragen sama na miliyoyin kuɗi a gwamnatin nan suka samu malami an bashi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida duk ya fita hayyacin shi ɗi ya kiɗi ne ya ce ana taimakon addini ina fatan mun gano da kyau saboda kawai sun zama ƙidahumai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wai wannan ne zai zama abin wai bajinta malami ya fita hayyacin shi kan wannan sharman. ina ma laifi da suka je suka dawo a ce to shugaban gayyan shi ma an sai mai jirgin sama da zai rika hawa amma yan tsakani da Allah miliyan ɗaya da dubu ɗari shida zai sai maka mota yar kwatana na zamani wanda zaka fito ka dan fanta ma yar motan nan dai da kai ma zaka shigo gari in ka wuce a ce shi ne akwai in ko ka sake ka siye ta to ko ba canji dan ko na juye ba za ka samu ba to waɗannan abubuwan ne muke gaya mutane kar wani ɗan majalisa ya ƙara mai da ke sa kare mun gano wannan da kyau ko azumi yayi wai zo yana raba maka wai gero shi gero yake shi a gidan shi gero sai ka ce wata kaza wallahi azim akwai wanda a gida a cikinsu ya manta kalan gero ta don yi nazari wai ya gero yake masara ne ko da ko kaura in ga ce mai kaura sai ce gero ya manta shayi yake sha mai kauri a gidan shi wallahi madaran ma ba ya kasan nan ba akwai wanda ya ma daina shin irin waɗannan madara pig ko luna ko wadi ya daina sha zuwa za a matso madaran sa yanzu fresh yashe yake shan shayi saboda nuna isa amma kai da yake ƙidahumi ne an mai da ubanka ma ƙidahumi ubanka ya je a sa shi ya layi a ba shi buhun taki kai ka je ka layi a baka babur ɗanka ya je ya layi wai ana ba shi school fees uwarka ta je an so hijabi duk a ɗauke ku gaba ɗaya a sa ku a CNN ga kunan ku ne almajirai ana inganta rayuwanku saboda ku la'anannu ne ƙidahumai kar wani shege ya ƙara muku wannan kuma ku kuka zaɓe shi duk wanda ya zo ku zauna da shi a ciniki ya biya ku tukuna in ya je kai ya ƙara inganta rayuwanku ya je abin da ya tsinka ya gaba da shi yanzu ya zo a ciniki a biliyan nawa za mu zaɓe ka la miliyan biliyan ya ba ku ku haka yan Niger da suke yi kowanne ya samu ya fanca ma kuma in ya tafi sai su ce kai ya ƙara dawowa saboda ba su da mutunci a yi kawai ka je gayyen siyasa a ji makaroni a banzan bazara kuma ka ƙare a baka jancen <laughs> kambal wani wani jancen yake ya kai miliyan uku na dubu saba'in to na rantse muku da Allah kalin budurwan shi ma ya wuce a sa dubu saba'in dubu ɗari yake rarraba musu in yaje taɗi kuma ƙarshen da ba aurenta zai yi ba amma kai ka zo ka yi na ƙofar gidan shi kowa ya ganka sarkinka ya wuce ya ganka direban maula uwarka ta wuce ta ganka budurwan ta wuce ta ganka kowa ya wuce ya ganka da ƙyar dai sai a ɗauki mashi a ce je shege da kwakwa haka ne ko ba haka bane wanda ya fi mai da kai sakarai sai ya ɗauki a ya baka da hoton shi ka je ka kai ma matanka <laughs> ai wannan rainu ma ya ƙuri ya inna lillahi wa inna matanka ta ɗaura zani da hoton wani la'ananne amma kai alada ne sakare mara kishi ni kai mun wannan iskancin a ba zai yiwu ba ni mutum ne namiji ne ni hatta tabara ya fi ka kishi wa ka maka tamfa da hoton wani kato sai ka hansa Allah ya talla ko ko ko zaman gida ke riga kullawa tana daura tana tafiya mala'iku rahama na gudu in nan farko kenan sannan kullum tana nan tana kallon wannan katon tana rolawa tab ya shi hankali ke da kanka ka kawo kwarto gidanka ke da kanka ka zo da kwarto gidanka ba amma ni wannan rashin kishin da ne kama to ku rike wannan wannan shine alqunutu da Za zami ta yanzu dan rage zafi ko ko sai mun rage masa karfi kafin tuwon da zamu faras masa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ce Allahu a'lamu bin niyyat Allah madaukin sarki shine mafi sani da ninyoyi illa ja'a yawmal qiyama duk wanda ake ma wannan rauni zai zo ran tashin alkiyama wa ya yadma raunin na zubar da jini launuhu launin dam launin shi launin jini wa rihuhu rihul misk ƙanshi kuma na turare ba ƙarni zai zo yana yi ba turaren miski na aljanna ba wannan turaren miskin na aljanu ba fa Kuma ana maganar turaren miski sai wani zo da wani ɗan siririn roba ce wannan ai wannan na aljanu ne miskin aljanna wanda mala ainun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar duniya ba a taba jin wannan miskin ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi za jama'ar annabi kowa ya kiyaye wannan ɗalibi kana karatu wai sai mutum ya biya ya dan baka scholarship kawai je ta zagin ubanka a gari wa baka scholarship shi maka karatun kuma sai a ɗauke ku a ba kuɗi ku je cikin shirin gidan rediyo kuna cewa wallahi tallahi wani mai taimako ne ya taimaki wa mai taimako ne ya taimaki wa ba ku ne kuka taimake shi ma da kuka ansa ko ya ba ku ko kar Allah ya sa ya ba ku ba ku karatu ba na ɗaya kenan na biyu shi ya ba da abincin da kuka ci tun kuna ƙanana har girman ku duk ba kallon wannan da shi da ba shi ba za ka rayu ba a wallahi mun inganta rayuwar talaka ni duk wata kalma ma da ake faɗi ba mai ban haushi irin wannan wai an inganta rayuwanka da da kai da uwarka da ubanka kuna cikin kuncin rayuwa sai da ya zo ka manta da Allah ka manta da alherin da Allah ya maka dini ka haɗa kanka da alherin wani sauna wuri ne da suna cin mutuncinku kun gano wannan inda ma za su inganta rayuwanku irin yadda masu ingantawa na gaskiya suke yi da sai a yadda sai a yadda a wanda yin yayi aiko da kyautan za a ga kyauta ne mai tsoka za a ga abu ne mai daraja abu ne na mutunci abu ne na karama abu ne na kima ba haka bane amma wannan layi sunini wa layi guni min ju'in din nan kun ga wannan Allah ba za mu yadda da shi ba ba za mu yadda da shi ba kowa ya koma garinsu da unguwansu ya je bincika me aka yi masu na hakika wanda za su gani su taba ta ce an masu kar wani ya ƙara mai da kowa waye kuma don me ba za ku yi ƙungiyoyi na matasa ba ku zauna kuna jiransu duka ku shigar da matasa ustazai yan yan shalisho yan waye kowa a zo a zaunar da su duk wanda ya zo ya ce za a je a mai bangar siyasa a zo a ce a nawa a nawa a ce za a je za a yi ciniki ne per minute din minti ɗaya nawa za ka biya kuma ƙarti nawa kake so kana son ƙarti ɗari ne a ce to shi kenan kowane ƙato ɗaya zai je zai maka yini a dubu ɗari da hamsin in ya ba da waɗannan kuɗin sai a ba da shi ta tafi in suka je suka dawo a yinin sai a dubo ta sana'a mai kyau sai a neman mashi sai a ɗauki naira dubu ɗari sai a ba shi dubu hamsin na ƙungiya ne yanzu wannan in ya gyagije kafin shekaru hudu kafin shekaru hudu don Allah aka zo neman 'yan banga za a gan shi yana ina yana kasuwa sai dai sai dai ma wani wa'azi idan ɗan apc ya zo neman a zuwa mai bangan siyasa ya aje wannan kuɗin idan ɗan pdp ya zo don dama eh, wai 'yan bangan wai suna da baje ne suna da baje ne ba ta nike yi duk da su da ke cancanza ba in dan pdp ya zo su zai ɗauka in dan kaza zo su zai ɗauka in dan kaza zo su dai za su bi shi ba ka bane to kowa zo ya aji kaga kafin a gama siyasan akalla ba a kasara ba kowane ƙato da gora yana da nawa wani zai iya samun akalla ba a kasara ba wajen dubu ɗari biyar shine jalin shi da haka da haka za a daina kuma ko kwayan da aka sha za ka sha mai tsada ne tun da yanzu kana samun kuɗi cin da dai kai la'ananne ne sai ka sha ƙwaya dole jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wannan shawara ya kata ya ɗauke ta duk wani temple da duk wani jungle ya kamata a kai masu wannan sakon a ce abin da ya kamata kenan amma kuna zuwa sai a ce wai ɗari biyu biyu malam nawa ake bada wa kuɗin in za a je kaduna ko za a je wani waje kuna abinci ɗari biyar ko dubu ɗaya uwar nonon da ka sha ɗari biyar ka bata da ka girma abincin ubanka da ci ɗari biyar ko dubu ɗaya ne katon zai je wala da kai wai ɗari biyar ko dubu ɗaya saboda kai la'ananne ne abin da yake ba 'ya'yan shi da matan shi da karuwan shi da kawalan shi kenan ɗari biyar ko dubu ɗaya da wani dalili jama mu an daina mana wannan fa ba mu ƙara yadda da wannan ba kuma ya kamata yanzu komi ya tashi cin da gwamnati ta cire tallafi to kuma yanzu ku cire ma banga tallafi ba banga ba na kare gari ba bangan siyasa nake magana bangan siyasa nake magana ku cire mata tallafi duk wanda ya ku ce kai an cire tallafi yanzu bangan siyasa ta tashi sai ka cake mana kuɗin mu tas yadda kake cake kuɗin siyan fam tas ba bashi to biya mana duk abin da kake so a yi zami. Na gama baki ɗaya in kun je kun haɗu da abokan hamayya sai ku haɗa baki ku ce ka ci eh na ci to ai wasa ai zai kararan kawai shi ce to ku dabar kawai kun ci kuɗin banza ku je ku nemi jali mai kyau baduwar haka sai ku ɗaya da ɗaya daga cikin ku ne kun sayan da ake yi dama wani kai ke sata akwati kai kuma kai ke bige jami'in zaɓe kai kuma kai ke kaza to dama ai duku ne to sai ku yi ma kanku ko ko kai baka son samun sai dai shi da ƴaƴa nai ko ko ba ku so sai a samu cikakken ƙaura zaɓe na gaba ya tsaya takara ina fatan mun gano wannan da kyau to aka ce ɗan wane ne ya rawa balantana ɗan makaɗi ku ne ku ke barandami ku sace akwati to yanzu naku ne a aje ƙaura biyar a kowane akwati ko ya ci ya ci ko bai ci ba سبحانك اللهم ashhadu an la لا illa anta astaghfiruka wa واتوب ilaik السلام alaikum